يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين السلام عليكم ورحمة الله شيبي رأى الدين المسلمين ندار الإسلام ونجي شاقو من نمبر إيش لو شايفين كومبلس دارا دارا نبار نونتي كاسور ونتي Bauchi Bauchi State Nigeria ke farin in gabatar muku na MP3 na tasirin Sheikh Abdulrazak ya haifan wanda ya gabatar a shekara ta 2005 daga aya ta 67 na suratul baqara zuwa aya ta 110 a cikin wannan sura na suratul baqara a cikin darasi guda 25 Mala bismillah ya أيها alladhina amanu la تسألوا an أشياء وإن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنا والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين ما جعل الله من بهيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولا حام من ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يحسدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا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 وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مختصاتها وكل مختصة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله يو حدوغ وتا رمضان آه، هجرانا دي شكرا دبو داري حدود عشرين دا شدا دي بقوي غوطان غوما شكرا تدبو بيو دا بيارا muna cikin labarin da Allah maɗaukaki ya bayar game da annabi Musa a lokacin da ya umarci banu Isra'ila su yanka saniya Allah zai tayar da mamaci ah, annabi Musa alaihi salam ya umarce su su yanka saniya Allah zai tayar da mamaci da wannan saniya shi wannan mamacin in ya tashi zai fallashi wanda ya kashe shi suka cewa annabi musa alaihi suna masa tambaya ne saboda shanu suna da kamanni li'an albakara ta sha baha alaina suka ce domin shanu wato sun rikice mana suna da kamanni gare mu domin haka ya sa muke son a tabbatar mana wata siffa ta musamman da za mu gane wannan saniyar da ita kuma banu isra'ila suka cewa nan musa lallai za su masa biyayya ah, wa inna insha Allahu la muhtaduna lallai mu in Allah ya yi nufi masu shirya ne sai dai suna son su tabbatar inda za su samu wannan saniya qala innahu yaqulu innaha baqaratun قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا مسلمة لا شية فيها قالوا لا نجئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون kala suka tambaya nan musa a lokacin da suka tambaya nan musa kala sai nan musa ya ce innahu ya kulu allah yana cewa innaha baqaratun la zalulun tusiru al-arda wa la taski harsa ita wannan saniya ba horariya ba ce bare ta huda kasa ba saniya ce da aka hore ta da huda ba wala taskil harsa kuma ba ta shayar da shuka wannan saniya ba wahalalliya ba ce musallama kubutacciya ce lashi ya tafi ha babu surkin launi a jikinta wato musallama min al-isarati wa suqya ita wannan saniya ta kubuta ba ta huda sannan kuma ba a bar ruwa da ita musallamatun min al-uyubi wal mardi sannan kuma ta kubuta daga cututtuka da aibubuka la fi hawa wala sawada ba fari a jikin launinta kuma babu baki launinta yalo ne kawai tsantsa a lokacin da alai Musa ya gaya musu haka sai suka gane inda za su samu wannan saniya sun tabbata ita wannan saniya dai ba wahalalliya ba ce kaga ba za a neme ta gurin manoma ba a lokacin da ya faɗa musu haka ƙalu sai suka ce al'ana ji ita bil haƙƙi yanzu kam ka zo da gaskiya a maimakon su ce al'ana bayyanta lana al yanzu ka bayyana mana gaskiya sai suka ce yanzu ka zo da gaskiya wannan kalma da suka faɗa dalili ne da yake gwada jahilcinsu kuma zahiri wannan kalma da ce domin annabin Allah ya yi magana sai kai ka ce masa yanzu ka faɗi gaskiya kaga kana nuna cewa annabin nan abubuwan da yake gaya maka da ƙarya ne duk wanda ya jingina ƙarya ga annabin Allah ya kafurta zahiri kalmar da suka faɗa ɗin na kalma ce ta ridda to amma kuma ba ta nuna cewa sun yi ridda ɗin ko da shike akwai malamai da suke ganin lokacin da suka faɗi wannan magana babu ko shakka sun yi ridda al-imam tabari tafsirinsa mujalla na farko a shafi na 458 yace wa kad kana babu man salafa ya yaz'amu anna alqauma irtaddu an dinihim daga cikin magabata an samu wani malami da yake cewa su mutanen annabi Musa sun yi ridda sun bar addininsu su wa kafaru bi qawlihim li Musa al'ana ji'ta bil haqq lokacin da suka cewa annabi Musa yanzu ka zo da gaskiya a wannan lokaci fa sun yi ridda wa inna zalika min fi'lihim wa qilihim kufrun wannan yana gwada cewa abin da suke aikatawa da kuma kalmomin da suke faɗa wato duka kafirci sai shi sai shi tabari ya ce wa laysa allazi kala min zalika na kama qala li'annahum az'anu bi ta'ati bi ya yace to wannan malami yace banu isra'ila sun yi ridda amma mu a fahimtar mu ba su yi riddan ba me yasa aka ce ba su yi ridda ba saboda sun aikata abin da annabi Musa ya umarce su da yi da ba su aikata ba to da tabbas sun yi ridda amma tun da dai sun aikata to alamar kenan ba su yi ridda ba wa in kana qiluhum alladhi qaluhu li Musa jahalatan minhum wa hafwatan min hafawatihim ko da shike maganar da suka yi wa Musa wani nau'i ne na jahilci da wauta annabin Allah ya yi magana sai ku ce ai yanzu ka faɗi gaskiya haka nan abu hayyan shi ma ya faɗa a tafsirinsa a mujallar na farko shafi na 257 malaman tafsiri suna cewa lallai magana jinsi ne na ridda amma kuma ba su yi ridda ba tunda har sun aikata abin da annabi musa ya umarce su da yi wannan yana tabbatar da hujja cewa innamal a'malu binniyat mutum yana iya furta kalma wanda zahirin ta ridda ne amma idan a zuciyarsa ba riddan yayi nufi ba Allah ba zai kama shi da wannan kalma ba Allah ya ce fa sai suka yanka wannan saniya wa ma kadu yaf'aluna kamar ba za su yi ba sun yanka saniyar amma fa kamar ba za su yi ba me yasa ligala isa maniha saboda tsadan farashin wannan saniya sun wahala kafin su same ta tana da tsada au ko kuma abinda yasa Allah ya ce sun yanka ta amma kamar ba za su yi ba khawfil eh, fadiha saboda tsoron idan sun yanka ta a dalilin ta za a tada wannan mamaci kuma asirin su zai tono ba sa son su ji kunya wannan yana gwada mu'jizar qur'ani ka duba littafin al-imam sabuni safwatu tafasir kun ga Allah yadda ya dauko labarin nan yana ba mu shi daki daki har dai aka iso nan a ce kaza su ce kaza ana kace na ce har dai aka zo karshen zancen sai Allah ya takaita magana a cikin aya guda yace fa wa ma yaf'aluna sai suka yanka kamar ba za su yi ba kaga an datse magana wato akwai wasu abubuwa da ya kamata a faɗa kafin a kawo ƙarshen magana misali shine tunda annabi Musa ya musu bayani ga yadda siffan saniya take ai sai a ce to fa talabul baqarata sai suka nemo wannan saniya ko aljami'ata lil awsaf wadda ta tara waɗannan siffofi a sabiqa wa hasaluha suka samu saniyan a wuri kaza falamma hatadu ilaiha lokacin da Allah ya nuna musu inda saniya take suka saya sannan sai a ce fa zabahu ha sai suka yanka kun ga duk sai aka tsallake wannan gun saboda duk ba su da ma'ana a wajen Allah illa iyaka an gama faɗin abin da ya kamata ka sani sauran bai dace ma ka san shi ba ba ma'ana qalul ana ji'ta bil haqqi ya ka ce fa zabahu ha wa ma kadu yafaluna ba ma gaya maka ga yadda suka samu saniyan ba ya aka yi suka samu saniyan Allah da manzonsa ba su bayyana ba saboda shi Allah tabaraka wa ta'ala manufa kaɗai yake so ya karantar da kai algaya ya sanar da kai meye makoran abin bayan da zancen ya tashi ba kamar shafa labari shuni tatsuniya al-imam tabari yace fa amma gala usmaniha amma dangane da cewa saniyar ta yi tsada sosai babu ayar qur'ani babu hadisin manzon Allah illa dai Allah ya ce sun yanka saniyan nan amma fa kamar ba za su yi ba me yasa Allah ya ce kamar ba za su yi ba malamai suka ce saboda ta yi tsada shine ya ce to akan cewa saniyar sun same ta da tsada faqat ruwiya lana fihi darubu min riwayati an kawo mana labarai iri-iri nau'uka daban-daban labarai daban-daban wasu an danganta su ga Abdullahi bin Abbas sahabin Annabi sallallahu alaihi wa sallam wasu ga mujahid bin jabar wasu ga ubaidatu salmani wasu ga ibn zaid wasu ga wahab bin munabbih aka ce mala'u ha zahaban abin da yasa aka ce wannan saniya sun same ta da tsada domin sharaɗinta shine bayan an yanka ta an feɗe ta fatan za a cika da zinari shine kuɗinta ya labarin yake labarai sun zo da dama amma dukkan su babu labari ɗaya da yake da asali daga annabi sallallahu alaihi wasallam ibnu kasir ya ce nukila an ibn abi hatim an samo labari daga ibn abi hatim bi ma'ana a cikin tafsirinsa shi ko ya danganta wannan labari ga abdullahi bin abbas abdullahi bin abbas ya ce inna ashaba bakarati bani isra'il talabuha arba'ina sana mutanen annabi musa sun ɗauki shekara arba'in suna neman wannan saniya kafin su same ta wato sun wahala hata waje duha inda rajulin fi bakari lahu har dai suka same ta a cikin wani mutum yana da garken shanu aka samu wannan saniya a ciki shekara arba'in suna nema wannan ita ce kisa ta farko kisa ta biyu ita ce wadda abu hayya ne bayar tana cikin littafinsa mujallar na farko shafi na 258 wato tafsirul bahar muhit yake wa tahsiruha kana bi anna Allah anzalaha min sama a wannan hikaya aka ce ai ta wannan saniya daga sama Allah ya saukar da ita ba ma kiwon duniya ba ce hikaya ta uku aka ce bi annaha kanat wahashiya suna ta neman ta a garuruwa ba su samu ba ashe tana cikin daji suka samu wannan saniya a cikin shanun daji fa aka zuha suka kama ta suka zo suka yanka ta kamar da annabi Musa ya umarce su kaga labari kashi hudu kenan kashi uku kashi na hudu shine aka ce bishkira iha min ash-shabab al-barid bi ita wannan saniya sun saye ta ne a wajen wani saurayi mai biyayya ga iyayensa sai abu hayya ya ce wa hadha allazi tadafarat alaihi aqawilu al mufassirin wannan labari na karshe shine wanda mafi yawan malaman tafsiri suke dogara da shi mafi yawan malaman tafsiri suna cewa ita wannan saniya an same ta ne a wajen wani saurayi mai biyayya ga iyayensa eh, yaya labarinsa yake wa zakaru fi zalika ikhtilafun اختلافا وقصصا كثيرة مضطربة an ba da labarai daban-daban sannan labaran kuma masu saɓani ma juna kisoshi ne masu yawa wannan ya ce ga yadda kissa take wancan ya ce ga yadda kissa take shi dai Allah tabaraka wa ta'ala a cikin Qur'ani bai faɗi yadda aka samu wannan saniya ba da fatan ku gane annabi Muhammad sallallahu alaihi Wasallam bai yi bayanin ga yadda aka samu wannan saniya ba saboda sanin hanyar da aka samu saniyar ba shi da ma'ana to amma malaman tafsiri sun yi ƙoƙarin su samar da labari tsayayye wanda ya tabbata cewa ga shi yadda banu isra'il suka samu wannan saniya shine abu hayya ne yake cewa mafi yawan malaman tafsiri suna riƙe wancan labari na wannan saurayi duk da yake shi ma a kissarsa an samu saɓani da yawa yace barabna an naqalihi safhan ka'adatina yace ni a tafsiri na na kau da kai ban kawo waɗannan labaran ba saboda duk basu da ma'ana ka'adatina fi aksarin qusasil alladhi yanqulunahu saboda galibi kissoshin da malaman tafsiri suke kawowa su sa a cikin qur'ani ah, zaka taras an ɗauko su ne daga cikin littattafai na ahlul kitabi ba su da asali ah, daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ya ce iz bagi bagi an yunqala kalamin zalika bai kamata a ɗauko wata magana a sata a cikin qur'ani ba illa ma sahha anillahi ta'ala an an rasulihi sai dai magana da ta inganta labarin da ya inganta daga Allah ko labarin da ya inganta daga manzon Allah fi qur'anin aw sunna in ma labarin nan ya inganta yana cikin qur'ani ko kuma yana cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam in ji abu hayyan wanda malamin nan shekararsa ɗari shida da saba'in da biyu da mutuwa ya rasu a ƙasar masar allah ya ji kansa yake faɗin wannan magana domin haka duk wata kisa da zaka ji to wannan kisa ba ta da asali daga allah ko daga manzon allah in ka bi wato in ka bi labarin zaka tarar da cewa yana da rauni to galibin labaran an jingina su ne da wani malami da ake kiransa abdu bin humai wanda yana cikin malaman hadisi alhafiz abdulhamid bin nasar wanda shi ake kira abdu bin humay ya rasu hijira da shekara 249 shekararsa 1177 da mutuwa Allah ji kanshi yana da littafin tafsiri yana da kuma wani littafi na hadisi da ake kiransa al-musnadul kabir ya kawo wannan labarin da kuma abu sheikh ya kawo labarin a cikin littafinsa da ake kiransa al-azama dukkansu sun danganta labarin ga wani tabi'i daga cikin manyan tabi'ai waɗanda suka yi karatu a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam da ake kiransa wahab munabbi, wanda wahab munabbi munabbih nan babban tabi'i ne an haife shi zamanin sayyidina usman yana shugabanci yana halifa bayan sayyidina umar sai sayyidina usman lokacin sayyidina usman yana halifan musulmai a wannan zamani aka haife shi don haka ya yi rayuwa da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kamar misali abdullahi bin umar abdullahi bin abbas abu huraira abu sa'idin al-khudri sahabbai da dama kuma yana da ilimi mai gaskiya ne malamai malaman hadisi sun ruwaito hadisai daga gunsa cikinsu ko akwai al bukhari da al-imam muslim don haka malami ne amintacce daga cikin malaman sunna a tarihi to labarin ana jingina shi ga shi wahab bin munabbih din nan wannan tabi'in gashi dai babban tabi'i ne yayi karatu wajen sahabban annabi sallallahu alaihi sallam to amma Allah ya bashi baiwa na karance karance don haka yayi karatu ya karanta littattafai na ahlul kitabi sau da yawa yakan ba da labarai daga littattafai na ahlul kitabi saboda haka ake yawaita jingina masa labarai kissoshi na isra'iliyat in an ce kissa isra'iliya ana nufin labari wanda asalinsa ya fito ne daga littafin bible daga banu isra'il daga taura ko injil daga can aka ciro wannan labarin aka sanya shi a cikin qur'ani wato labarin da malaman tafsiri suke bayarwa game da yadda waɗannan mutane suka samu saniya suna jingina wannan labari ga shi wahab bin munabbih wanda yake cewa inna fatan min bani isra'ila an taɓa samun wani saurayi daga kabilar banu isra'il a zamanin annabi musa alaihi salam kana barran bi walidatihi ya kasance mai biyayya ga uwarsa wa kana ya koma sulusan laili wannan yaro yana tashi cikin dare yayi ibada kashi ɗaya cikin uku wato yana kasa dare kashi uku yayi ibada kashi guda wa yusalli yayi sallah wa yajlisu inda ra'si walidatihi to uwarsa tana da rai yana kulawa da ita bayan ya gama sallah sai ya taho ya zauna daidai kan wannan gatumar tasa zai zauna kusa da kanta sulusan lail wato kashi ɗaya cikin uku na dare yana kulawa da ita fa yuzakkiruha yana tunatar da uwarsa bi tazbihi tayi yi wato ta rika zikiri wa tahlil wa takbir wa tahmid yana cewa ki tashi ki yawaita zikiri kina tasbihi da tahlili da kabbara da hamdala wa yaqulu yana cewa ya umma in kunti da'ifti an qiyamil layli ya ke ga mata in kin yi rauni ba za ki iya tsayuwan dare ba da ke shekaru sun ja yanzu ba za ki iya tashi ki na filfilu ba fakabirillaha wa sabbihihi wa hallilihi to ai akwai wata ibada wadda mara ƙarfi ma yana iya yin ta ki rika kabbaran Allah kina tasbihinsa kina hamdala kina hailala ki yi zikiri wanda wannan magana tashi babu shakka tana da asali daga hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yana ɗaya daga cikin albarkan zikiri ibada ce wadda mutum yake samun damar yin ta kuma koda ba shi da lafiya koda a kwance yake akan sa zikiri wata ibada ce mai sauki akwai misali hadisin ummu hani babban yar abu talib yar sayyidina ali Allah shi kara masa yarda a hadisin yana cikin sahihu targhib hadisi na 1553 kuma yana cikin as-sahiha hadisi na 1316 wanda take cewa marrabi rasulullahi wata rana manzon Allah ya zo ya wuce kusa da ni zata yaumin fa qultu sai na ce masa ya rasulullah qad kabirtu shekaru sun jami na girma wa ba'uftu kuma jikina yi rauni ba zan iya tashi cikin dare in yi na filfilo ba famurni bi amalin a'maluhu ka umarce ni da wani aiki da zan rika yi wa ana jalisatun ina zaune in yi wannan aikin قال sai annabi صلى ya ce mata يتي ما تسبه الله مئة تسبيحة كي tasbihin Allah sau دري yana cewa subhanallah subhanallah subhanallah sai annabi ya ce fa innaha ta'dilu laki mi'ata rakabatin tu'taqinaha min waladi isma'il wannan tasbihi guda ɗari da kika yi yana daidai da a ce kin yanta bayi mutum ɗari bayi mutum ɗarin nan ma daga zuriyan annabi isma'il alaihi salam a ce zuriyan annabi isma'il an samu waɗanda suke cikin bauta ka ɗauki dukiyanka ka sayo guda ɗari ka yanta su to ladanka na daidai da wanda ya ce subhanallahi sau ɗari kaga ibada ce mai sauki annabi ya ce mata wahmadillah mi'ata tahmida ki gode ma Allah wato ki hamdala ki ce alhamdulillah sau ɗari fa innaha ta'dilu laki mi'ata farasin musraja muljama tahmalina alaiha fi sabilillah idan kika ce alhamdulillah sau ɗari to ladan da zaki samu yana daidai da a ce kin ba da dawakai guda ɗari sadaka za a tafi yaƙi kika kawo dawakai guda ɗari kuma waɗannan dawakai kowane doki daga ciki yana da siddinsa da linzami in aka ce dokin yana da siddi da linzami ana nufin an gama wahalar da za a yi wajen horon wannan doki ba sai an masa wani tireni na daban ba don a tafi yaƙi da shi wato da za ki kawo dawakai guda ɗari waɗanda aka hore su dawakai da suka dace a yi yaƙi a kansu sannan mutum ya ce alhamdulillahi sau ɗari ladanki da nashi ɗaya manzon Allah ya ce wa kabbirillaha mi'ata takbira ki rika kabbara sau ɗari ki ce Allahu akbar sau ɗari fa ha ta'adilu laki mi'ata badna wannan Allahu akbar da kika faɗa guda ɗari yana daidai da a ce kin ba da raƙumai guda ɗari muƙallada mutaqabbala kuma waɗanda Allah ya karba raƙumai guda ɗari kika bayar da su sadaka a hanyar Allah sannan kuma raƙuman da aka karɓi sadakar naki ma annabi ya ce mata wa hallilillah mi'ata tahlila ki haylala sau ɗari ki ce la ilaha illallah shine hailala ibnu khalaf da ya rawaito hadisin yace ahsibuhu qala ina tamanin wanda ya bani labarin wannan hadisin ya ce min annabi ya ce idan kika ce la ilaha illallah sau ɗari tamla'u ma baina sama'i wal ardi ladanki yana cika tsakanin sama da ƙasa sai manzon Allah ya ce to idan kika yi subhanallahi sau ɗari alhamdulillahi sau ɗari Allahu akbar sau ɗari la ilaha illallah sau ɗari a rana kika faɗi wannan sau ɗari manzon Allah ya ce a wannan ranan wala yurfa'u yawma izin li ahadin amalun babu wani dan adam da za a daga aikinsa zuwa sama wanda aikinsa ya fi naki illa an ya atiya bi mislima a ataiti sai dai in yayi irin abin da kika yi a wata riwaya manzon Allah ya ce wa hallilillah mi'ata tahlila ki hailala guda ɗari sai manzon Allah ya ce la tazaru zamban hailala guda ɗarin nan bai kyala zunubi komai girmansa wala yasbiquha amalun sannan kuma babu wani aiki da yake tsere masa don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiryar da ummu hani game da ibada da take mafi sauki wato ga mutumin da shekaru suka jamar wanda ya tsufa ba zai iya tashi yayi ibada ba to ga ibada mai sauki zikirin Allah tabaraka wa ta'ala wannan hadisin ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wa sallam ko da shike akwai wani waje wanda aka raunana hadisin kamar misali a da'iful jami hadisi na 3234 amma hadisin an inganta shi a gurare da dama kamar misali al-imamu tirmizi da kuma ibnu maja da al-imamu ahmad da sun ruwaito shi to wannan hadisi da annabi sallallahu alaihi wa sallam. yake karantar da ummu hani ya dace da abin da shi wancan saurayi yake gaya ma uwarsa a waccan kisa ta wahab bin munabbih cewa yana zama kusa da kan uwarsa sai ya ce mata in kunti da'ifi an qiyamil lali ya ke gyatu mata in baki iya tsayuwa baki iya miƙewa ki yi tsayuwan dare baki iya nafilfilu to ga wata ibada mai sauki wadda zaki iya yi zikirin Allah wahab bin munabbihu ya ce fa kana zalika amaluhuma ad kullahu sai zama wannan shine aikin su da wannan yaro da uwarsa wannan yaro a kullum zai tashi yayi ibada kashi ɗaya cikin uku na dare sannan ya zauna kusa da uwarsa yana mata nasiha yana jan hankalinta yana umurtanta da ibada fa idan asbaha idan gari ya waye atal jabala sai ya tafi dutse fahta tsaba ala baharihi ya je nemi kirare ya dauka akan gadon bayansa fa ya ci bihi suqa ya kawo kasuwa fa yabi'uhu bima sha Allahu an yabi'ahu ya sai da wannan kiraren abinda Allah ya nufin za a sayar idan ya sayar ya samu kuɗi fa ya tasaddaqu bi sulufihi sai yayi sadaka da kashi ɗaya cikin uku na wannan kuɗin wa yubqi li ibadatihi sulusan ya bar kashi ɗaya cikin uku domin ibadarsa wa yu'ti sulusa ummuhu sai ya dauko kashi ɗaya cikin uku ya ba uwarsa duk abin da ya samu yana kasa shi kashi uku kashi guda ya ba wa uwar kashi guda ya sadaka kashi guda ya amfani da shi wa kanat ummuhu ta'kulu nisfa ita kuwa uwar idan ya bata sai ta kasa kashi biyu sai ta ci rabi wa tasaddaqu bin nisfi ita ma sai ta yi sadaka da rabi kaga kenan dukkan su dai suna sadaka fa kana zalika amalahum ad kullahu wahab ibnu munabih yace to wannan shi ya zama aikin su haka nan ɗabi'a su take tsawon zamani Falon ma tsala alaiha lokacin da shekaru suka yi tsawo ana nan ƙalat wata rana sai ta ce masa ya bunayya ya kai ya ɗana e ilam ina so in sanar da kai wato ka sani an ne qad su min ka bakaratan lokacin da babanka ya rasu domin yaron maraya ne ta ce mar mutuwar babanka na gaji wata saniya yar karama wa khatamtu unqaha amma fa na yi hatimi a wuyanta wato na buga wata alama a jikin wuyan wannan saniya wa taraktu fil bakari ala ismi ilahi ibrahim wa isma'il wa ishaqa wa yaqub wannan saniya a lokacin da na gaje ta daga gurin mahaifinka sai na tafi daji da na ga shanu na daji kawai sai na sake ta a cikin su sai na ce wannan saniya na batta wato da sunan Allah abin bautan annabi Ibrahim da kuma annabi Ismail da annabi haka da annabi Yaqub wato kakanninsu su banu Isra'il ta bar wannan saniya a ƙarƙashin kulawan Allah tabaraka wa ta'ala lalle da ina da saniyar da na gada amma ka ji yadda aka yi sai ta ce mar wa sai ubayyinu laka ma launuha wa hay'atuha zan bayyana maka launinta kuma zan bayyana maka siffanta don haka ka je ka nemi wannan saniya idan ka same ta ba mamaki ka samu jari mai dan ƙarfi wanda za ka yi sana'a ta ce ka je ka wuri ka za ka nema fa'iza a taital bakara a duk sa'ilin da ka samu shanu fad'uha to ka kira sunanta inda tana cikin wannan garke za ta fito bismi ilahi ibrahim wa isma'ila wa ishaqa wa yaqub ka kira sunanta wato ka ce da sunan eh, ubangijin ibrahim da isma'il da annabi ishaqa da annabi yaqub idan ka yi haka fa innaha taf'alu kama wa'atani eh, kama wa'adatni ita wannan saniya za ta yi ma biyayya kamar yadda ta yi min alkawari kaji da kisa take fitowa wato lokacin da ita wannan gyatumar tashi za ta rabu da saniyan har ta samu damar magana da saniya saniyar ta yi mata alkawari duk sa'ilin da aka zo neman ta za ta amsa ta ce don haka ka shiga daji neman wannan saniya akwai alkawari tsakaninmu wa ta ce ma yaron alamatuha alamar ita wannan saniya annaha laysat bi ma ba tsohuwa bace walal fatiya ita ko ba budurwa bace wannan labarin yana cikin ad mansur na ibnu eh, na al-imam suyuti littafin tafsirin sa mujallal na farko shafi na 419 da kuma littafin al-azama na abu sheikh to amma kamar da nake baku labarin nan ina gaya muku ne lita sabina sabilan sabilul saboda hanyar masu laifi ya bayyana gare ku ku gane duk inda kuka ji kisa wannan kisar ba ta da asali daga annabi sallallahu alaihi wasallam matukar wannan kisa ta shafi abin da ya auku tsakanin annabi Musa da banu Isra'il dangane da matsala ta wannan saniya ta ce mar ah, gaira ana ha bainahuma wato ita wannan saniya tana tsakanin tsohuwa da budurwa ka daije in ka ganta zaka gane wahiya safra'u ko wato yalo ce faqi'ul launuha tasurru nazirin tana da tsantsan launin yalo tana faranta ran masu kallanta idza nazarta ila jildiha idan ka kalli fatanta yukhayyalu ilayka anna shu'a ash-shamsi yakhruju min jildiha in ka kalli fatanta saboda kyau zaka ga kamar hasken rana ne yake fita daga jikin fatanta sai ta ce mar walaysat bizzaluli <clears throat> ita wannan saniya ba horariya ce ba a hore ta tayi noma ba wala ba sannan ba ta da wuyan sha'ani ita kuma saniyar wala tusirul arba ba ta hudan ƙasa wala taskil harsa kuma ba ta shayar da shuka musallama saniya ce lafiyayya lashiya tafiha babu sirkin launi a jikinta wa launuha wahidun tace launin ta ɗaya ne Ah, fa idza ra'aitaha idan kaga wannan saniya fa khudh bi unkiha sai ka kama wuyanta da zaran ka kama wuyanta fa innaha tatba'uka bi izni ilahi isra'il za ta bi da izinin Allah annabi wato Yaqub shine Isra'il da ta gaya masa haka fanta talakar fata sai yaro ya tafi wa hafiza wasiyata walidatihi ya kiyaye wasiyar uwarsa duk abin da gatu masa ta gaya masa ya dauka ya rike wa sara bariyati ya kama tafiya cikin daji ya shiga wannan daji ya fita ya fada wannan daji yaumai ne aw salasan akai kwana biyu zuwa uku hatta idza kana sabihata zalika alyawm safiyar rana ta uku in sarafa ya juya zai koma kenan ya gaji da nema ah, sai yace to amma tun daga wani garke can bari ya gwada abinda da uwarsa ta yi ta gaya mar fafaha biha sai ya kira kala sai yace ce bi ilahi ibrahima wa isma'ila wa ishaqa wa yaquba illa ma ataitini ina gama ki da Allah annabi Ibrahim da annabi Ismail da annabi Ishaq da annabi Yaqub lallai ki zo gare ni in dai kina ji na to ki amsa min yana faɗin haka fa aqbalatil baqaratu ilayhi sai wannan saniya ta tinkare shi ta fito daga cikin shanu wa tarakatir ra'i ta bar mai kiwo kina akwai wani mai kiwo wanda ta shiga cikin shanunsa shi ma bai sani ba tana zuwa fa qamat bayna dayil fata sai ta tsaya a gaban wannan saurayi tsayuwa gabansa ke da wuya fa a kaza bi unuki hashi kuwa sai kama wuyanta kamar da uwarsa ta gaya mara fatakalla al-bakara sai ya ji saniya ta yi magana wa qala sai ta ce masa ya ayyuhal fatal barru bi walidatihi ya kai saurayi mai biyayya ga uwarsa harkibni ka hauni mana fa innahu ahwanu alayka ayyahi maka sauki tafiya ka yi tafiya ka wahala kwana da kwanaki kana nema na yanzu ka same ni to ka hauni zan rage ma wahala qala alfata sai yaron ya ce a lam ta'murni walidati an arkaba laiki ita uwata bata ce in hauki ba walakin na amaratni an asuqaki saukan ta dai umarce ni in koraki iyakan korawa na same ki in koraki amma kada in hau wa uhibbu an abluga qawlaha ni ko ina so in isar da maganar uwata ba na son in saba mata to yanzu in kai ne a ce saniya ta yi magana ai ba za a kai ga hira ba ko fan talakal fata sai yaron ya kama tafiya da ita wannan saniya lokacin da ya kama tafiya da saniyar faqala sai ta ce bi ilahi isra'ila law rakibtani ma kunta litaqdir alayya na rantse da ubangijin annabi ko da ka hau kaina da baka samu damar wato mallaka na ba da domin ko da ka saba wa maganar uwarka kenan sai ta ce masa fantalik ayyuhal fata albarru bi walidatihi don haka tafi mu tafi ya kai wannan yaro mai biyayya ga uwarsa law annaka amarta hadha jabala an yanqali alaka min aslihi qala da zaka dubi wancan dutse ka ce ya ciru daga inda yake da wannan dutse ya kau daga inda yake din saboda biyayya da kake ma uwarka li barrika bi walidatika wa bi ta'atika ilahaka kuma saboda biyayya da kake ma Allah mahaliccinka talaka sai wannan yaro ya tafi hatta idza kana ala masirati yawmin yana tafiya sai da ya tafiyar kwana guda min manzilihi abin da ya saura kai tsakanin inda yake da gida saura tafiyar kwana guda istakbalahu Wallahi iblis sai iblis ya rikida shedan ya taho mata. fatamassala lahu ala surati ra'in min ru'atil bakar ya zo masa siffan mai kiwon ah, shanu amma babu shanu ya zo dai gashi dai yana da siffan mai kiwo da ya taho faqala sai ya ce masa ya ayyuhal fata ya kai wannan saurayi min aina jita bi hadhihi al ta ina daga ina ka zo da wannan saniya ala tarkabuha me hana ka hau fa inni araka qad ayata naga ka gaji ka wahala azunuka la tamliku min ad-dunya malan ghayra hadhihi al-baqara ina ga baka mallaki komai a duniya ba in banda saniyan na ko gashi ka wahala ka hau mana to tunda ba za ka hau ba fa inni u'tika al-ajra zan baka lada yanfa'uka wala yadurruka wala yadurruha abinda zan baka zai amfane ka sannan kuma ba zai cutar da wannan saniyan ba Ah, ka saurare ni ina da damuwa in ji shaidan ya ce masa fa inni rajulun min ru'atil bakari ni mutum ne daga cikin masu kiwon shanu ishtaktu ila ahli ina na kosa in tafi ga iyali na in je in gansu an dade ban je na ga iyalai na ba ana nan fa akasu sauran min firani sai na kama wani bijimi guda wani saniya daga cikin shanu na fa hamaltu alaihi ta'ami wa zadi na dora masa abinci na na dora guziri na akai na kama hanya ina tafiya akan wannan saniya hatta iza balagtu shatara tariqi sai da na kai rabin hanya na kusa isa garin mu akaza ne waje ubatuni sai ciwon ciki ya kama ni sai na ji ciki na ya kulle ina jin ba haya fa zahabtu li aqbi hajati sai na tafi dan in biya bukata kafin in dawo fagada wasatal jabali wa tarakani shi wannan saniya sai kawai ya gudu ya hau kan dutse ya ni. wa ana atlubuhu gashi na ta neman wannan saniya walastu akbiru alaihi ban iya samun shi ba fa ana aksha ala nafsil halaka ina tsoron kada fa halaka ta samu raina walaysa ma'i zadun wala ma'un gashi babu wani guziri tare da ni kuma babu ruwa saniyar da nake kai ya gudu to fa in ra'aita an ta hamila ni ala baqaratika in kaga zaka iya ka taimaka min ka bani saniyarka in hau ni mara'iya ta kai ni ga inda garke na yake wa tunjiya ni min almauti kaga eh, ka tsayar da ni daga mutuwa to idan kuwa ka taimaka min haka wa ufi eh, abin nan wa ufi ka ajraha bakarate ni zan baka lada abin da kai min zan baka wato madadin wannan saniya zan baka shanu biyu qala fata sai wannan saurayin yace inna bani adam laysa billadhi yaqtuluhumul yaqin ai su yan adam biyayya baya kashe su wa yuhlikuhum abaquhum sabo shi yake hallaka dan adam in ji wannan saurayi sai ya ce falau allahu minkal yaqin da Allah ya san kana da biyayya kana da karfin imani la ballaga ka bigairi zadin da Allah zai isar da kai gida ba ma guziri wala ma in ba ruwa walastu rakibin imra ni ba zan tsora wani mutum akan taniya na ba lam umar bihi wanda ba ce tsora shi ba ai ka gani ma ban hau ba ko inna ma ana abdun ma'murun ni dai bawa ne ce min ake in yi kaza sai in yi walau alima sayyidi inda ku mai gidana ya sani anni u'tihi zan saba mar bi hadhihi al-baqara game da wannan saniya da mai gidana ya san cewa zan saba mishi game da wannan saniya sai ce to la halaka ni da mai gidana ya halaka ni in ji wannan saurayi wa aqabani uqubatan shadida kuma da zai mun uquba mai tsanani wa ma ana bi mu'sirin hawaka ala hawa sayyidi ni ko ba zan fifita son ranka akan son ran mai gidana ba kai hakuri fantalik ayyuhar rajulu bi salamin don haka ya kai mutum ka tafi lafiya lafiya fa qala lahu iblis sai wace da shedan yace masa u'tika bi kulli khutwatin taqtuha ila manzili dirhama duk taku ɗaya da saniyar na ta yi in ka ɗora ni a kanta kowane taku ɗaya zan baka sulan eh, azurfa guda ɗaya ka yarda in hau kan saniyar nan fa zalika malun azimun ka kirga taku nawa za a samu daga nan zuwa gidana dukiya ne mai yawa zan baka wa tafdi nafsi min al-maut kuma gashi zaka samu lada wajen Allah saboda za a rubuta maka ladan ka kubutar da ran tsoho ko tsoho na jadu fi hadhihi al-baqara fa qala al-fata sai saurayin yace inna sayyidi lahu zahabul ardi wa fiddatuha Allah zaka ban azurfa ko sai ce eh. to ai mai gidana azurfan duniya da kuma zinarin duniya dun nashi ne fa in a afaita ni shay'an minha in dai zaka ban wani zinare ko azurfa ne na duniyan nan da zaran naje na nuna mai gidana na ce ka gani na ɗora wani mutum akan saniyan nan ga abin da ya bani mai gidana in ya dubi wannan azurfa ya dubi wannan zinari alima annahu min malihi zai gane daga dukiyarsa ne dan da ya gani ya san dukiyarsa ne dan duk zinarin duniyan nan da azurfa duka na mai gidana ne abinda duk ka bani in na kai ya duba zai san nashi ne walakin amma in kana so in dora ka akan saniyan nan yace uqti ne min zahabi sama'i wa fiddati haka bani zinaran sama da kuma azurfansa kar ka ban na kasa domin in na tafi idan mai gidana yace don me ka dora wani akai sai in ce eh gashi an bani kuɗi in yace wannan kuɗin hoye ai ba kuɗin ka bane laisa haza min malika wannan zinarin da azurfa ba naka bane daga sama aka kawo fakala iblis sai iblis ya ce masa wahal hal fi sama'i zahabun aw fidda yanzu a sama akwai zinari da azurfa ne aw hal yaqdiru ahadun ala hadha ko ko akwai wanda zai iya zuwa sama ya kawo zinari da azurfa sai yaron ya ce to awa hal yastati wal abdu bima lam ya'murhu bihi sayyiduhu shin bawa zai iya aikata abin da mai gidansa bai umarce shi ba kama la tastati'u an tazhaba samai wa fiddataha kamar da kai ba za ka iya kawo zinarin sama da na ƙasa eh, da azurfa ba eh, kana ganin ni zan iya saba wa ubangiji na qala lahu eh, lahu iblis iblis yace masa araka a'jazal abidi fi amrika ni ina ganin dai ba rago kaman kai ya aka yi bani ganin kai ko ruwa baka da shi ba wani abinci ba guziri qala fata sai saurayin yace zadi at-taqwa guzirina shine tsoron Allah wa ta'ami alhashish abinci na ko ciyawa wa sharabi min uyunil jibal idan na ji kishi sai in tafi idanu ruwa da suka bubbugo a jikin duwatsu na samu sai in sha kaji abin da nake amfani da shi har Allah ya raya ni zuwa yanzu sai iblis ya ce masa ala amurka bi amrin yurshiduka baka sai in gaya maka wani abu da zai shiryar da kai shi dai bai sadu da ba qala fata sai saurayin ya ce murbihi saka ka umarci kanka da shi mana fa inni ala rashadin insha Allah dan ko ni ina kan shari'a in Allah yayi nufi qala lahu iblis sai iblis ya ce ma araka taqbalu nasiha ni ina ganin kai mutum ne wanda baka karban nasiha qala lahu alfata ya saurayin ya ce annasihu li nafsihi man ata'a sayyidahu mai nasiha maransa shine wanda ya biyayya ga mai gidansa wa adda alhaqqa allazi alaihi kuma ya bayar da hakkin da yake kansa sai ya ce to fa in kunta shaytana in kai wani shaytani ne fa a'udhu billahi minka ina neman tsarin Allah game da kai wa in kunta adamiyan in ko kai dan adam ne fakhruj ka fita ka rabu da ni fala hajata li fi sahabatika fi sahabatika ni bani da bukatar abota da kai neman tsari da yayi din nan take fakama da iblisu inda zalika sai iblis a wannan lokaci ya zama tamfar toka bai iya motsi ba yayi shiru salasa sa'atin sai da aka samu sa'o'i uku makana nan take don babu abinda da mutum yake samun tsari irin ya nemi tsarin Allah ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim babu garkuwa da mutum yake samu ya yi amfani da ita ya kare kansa daga sharrin shaitan irin wannan kalma shine yace walau rakiba halahu iblis da a ce ya ba mu iblis dama ya hau wannan saniya ma kana alfata ya kadiru alaiha da wannan saurayi bai sake samun dama akan wannan saniyar ba walakin Allah habasahu anha sai dai Allah ya tsare shi ya hana shi fa bainama alfata yamshi ana nan wannan saurayi yana tafiya iz tara ta'irun min bayni yadayhi sai ga wani tsuntsu ya tashi ta gabansa faktalasa albakara sai ya zari wannan saniya babban tsuntsu ya ɗauke saniyar wada a halfata shi ko wannan saurayi sai ya kira saniyar yace ce bi ilahi ibrahima wa isma'ila wa ishaqa wa Yakuba illa ma ataitini ina gama ke da Allah annabi Ibrahim da kuma annabi Ismail da annabi Ishaq da annabi Yaqub lalle ki dawo min fa aka balatil bakaratu ilaihi sai ga wannan saniya ta dawo masa wato duk wannan shedan ne yake kokarin ya ragana shi dan ya raba shi da ita wannan saniya wa qamat baina yadayhi ta tsaya a gaban sa fa qalat sai ta ce masa ya ayyuhal fata ya kai wannan saurayi alam tara ila zalika ta'iri kaga wancan tsuntsu allazi tara min bayna yadayka wanda ya tashi ta gaban ka dinnan wanda ya ɗauke ni fa innahu iblisu aduwullah ai iblis ne har yanzu dai bai fita hanyar ka ba yana ta kokari ga cewa ya raba ni da kai ikhtalasa ni shine yazo ya kwace ni ma na daita ni bi ilahi isma'il eh, isra'il lokacin da ka kira ni da sunan allan annabi yaqub ja'a malakun minal mala'ika sai ga wani mala'ika ya taho fantaza ani minhu ya kwace ni daga gunsa faraddani ilaika ya maida ni zuwa gare ka hmm. abin da yasa Allah ya maka wannan hidima libarrika bi walidatika saboda biyayya da kake ma uwarka wa ta'atika ilahaka da kuma da'a da kake ma Allah wato saboda da'a da kake ma Allahnka fantalik yace sai ta ce masa to mu ci gaba da tafiya ta ce falastu bi bari hatika ba zan rabu da kai ba hatta ta ce a halaka sai ka isa ga iyalanka insha Allah kala ya ce fada kalal fata ila ummihi sai ga wannan saurayi ya iso garinsu har da ya isa gida ya shigo ga gyatumansa ya kubiru hal khabara ya bata labari fakala sai uwar ta ce ya bunayya ya kai dana inni araka tahtibu ala dhahrika bil har wan nahar abinda yasa nace ka tafi ka nemo wannan saniya saboda naga kullum kana wahala dare da rana kana tafiya neman kirare itace kana kan bayan bayanka fatashkhasu wani lokaci in ka tafi neman kiraren na har kakan nisanta ina buƙatar kusancin ka babu hali ka yi nisa abinda za a yi fazhab bi hadhihi al-baqara fa biha ka tafi da wannan saniya ka sayar wa khudh thamanaha ka amshi kudin fataqawwa bihi ka rike wannan kudi ka samu karfi da shi wato ka samu jari wa waddi bihi nafsaka kaga zaka hutar da ranka kenan da wannan jari da zaka samu alal fata sai saurayin ya ce mata bi kam abi uha nawa ya kamata sai da wannan saniya kala sai uwar ta ce bi iha bi salasati da naniyar in ka je ka sayar sulan zinare uku kawai alaridon minni ni kam na yarda maka duk wanda ya zo saya in dai ya yarda zai baka sule uku ka sayar masa fan talaq al fata ila suki sai wannan saurayi ya tafi kasuwa da da wannan saniya fa ba'atha ilaihi malakan Allah ya turo masa wani mala'ika minan mala'ika li yuriya khalqahu qudratahu saboda wannan mala'ika ya gwada wa halittan Allah wato ƙarfin ikon Allah ana so a gwada ma wannan yaro ana so a gwada ma duniya ikon Allah a sanadin wannan saniya saboda za a tada matacce da wannan saniya faqala lil fata wannan mala'ika da ya taho sai ya ce ma saurayin bi kam tabi'u hadhihi al-baqara nawa za ka sai da wannan saniya ayyuhal halfata ya kai saurayi fa qala sai ce abi uha bi salasati dananir zan sayar sule uku na zinari ala ridan min walida min walidaki a wannan kuwa sulalla uku da zan sayar da yardan uwata kala sai mala'ikan ce masa laka sittatu dananir wala tasta'mir walidataka in ka yarda zan baka sulan zinari shida abinda nake so da kai mu kullace nikin nan ba tare da kaje ka gaya ma uwarka ba kar ka nemi yardanta zan baka sule shida fakala sai ya ce lau a afaita ne zanata hada za ka bani wato cikin fatan wannan saniyan na zinare lam ha hatta astamir ha ba zan sayar maka ba sai na je na nemi yardan uwata fakar da fata sai wannan yaro ya kama hanya ya zo gida fa akhbara walidatahu ya gaya ma uwarsa ya ce mata kinji kinji wani fa ya taho ya tambaya nawa kudin saniya na ce sule uku ya ce zai sayar min sule shida amma kar in nemi yardanki danki. sai ta ce masa ka koma bi ha bi sitati da naniyar ala ridon min ne ka je ka sayar sule shida din na yarda maka fan talakal fata yaron ya dawo wa atahul malak can sai ga mala'ikan kuma ya sake dawowa yaya kuka yi ma fa'alta kala sai ce abi uha bi sittati eh, dananiyar alari da min walidati zan sayar sule shida kuma da yardan uwata fa kala sai malaika ya ce masa fa khudh isna ashara dinaran wala tastamifa zan baka sule goma sha biyu a maimakon shida bukata na da kai kar ka nemi umarnin gyatumanka mu kulla cinikin nan a'a fakala sai ce ai ko da nawa zaka bani bai yiwa in sayar maka sai dai na nemi yardan uwata ka saurara min fantalaka alfata ila ummihi wannan saurayi ya tafi ga uwarsa yana zuwa ya gaya mata sai ita uwar da ciki tana da hankali da kuma wayo sai ta gane wannan ba mutum bane faqala sai ta ce ya bunayya innal ladhi yatika malakun wannan wanda ke zuwa maka mala'ika ne malakun minal mala'ikati fi surati adamiyyin fa iza ataka in ya sake dawowa in ya zo maka fa qul ka tambaye shi inna walidati takrawu alayka salam uwata ka gaya masa cewa uwata tana maka sallama wata ƙulu laka kuma uwata tana tambayanka bi kam ta amuruni an abi a hazihil bakara nawa kake umurta na in sai da wannan saniya yaron ya tafi ya ko gaya ma wannan mutumin haka fa qala lahu sai mala'ikan ya ce masa ayyuhal fata ya kai saurayi yashtari baqarataka hazihi musa binu imrana annabi musa ɗan imrana shi da kansa zai sai wannan saniya taka to haka karka sayar ma kowa zai sayi saniyar ka katilin yuqtalu min bani isra'il saboda wani mutum da aka kashe daga cikin banu isra'ila na haka ka koma gida za a zo har gida a neme ka fa'amadu ila jildil bakara aka ce lokacin da wannan rigima ta kaure annabi Musa ya ce su je su nemi wannan saniya suna cigiya har Allah ya kaddara suka gano inda za su samu saniya fashtarau minhu suka saya daga gun wannan saurayin ala an yamla'u jildaha sharaɗi za su cika fatan saniyan da naniyar da sulallen zinari sai da suka saya a haka sun mazaba huha sannan suka yanka saniya fa amadu ila jildil bakara bayan sun yanka saniyan sun fede aka ɗauki fatar fa mala'uhu da naniyar aka cika shi da sulalla na zinari sun madafa uhu ila fata sannan suka miƙa wa saurayi fa amada fata ila sulusaini yaro sai abin da ya saba ya kasa wannan dukiya kashi uku ya ɗauki kashi guda ya bada sadaka ya ɗau kashi guda ya kai ma uwarsa ah, wato kashi guda ya bada sadaka ala fuqara ibani isra'il wa taqawwa bisulusi ya ba uwarsa kashi guda shi kuma ya rike kashi guda wannan labari haka ne yazo a cikin littafin al'azama na abu shaykh a shafi na 2227 labari kashi na uku kenan akwai kuma kissa kashi ta hudu riwayar abu ah, abul aliya wanda shi ma yana cikin tabi'ai kamar yadda waccan riwaya ta samo daga wahab bin munabbi ya ce fa balagana labari ya iso mana annahum lam yajidul baqara allati nu'itat lahum illa inda ajuzin labari ya iso mana wata hikaya aka ce ba su samu wannan saniya ba face a wajen wata tsohuwa ita wannan tsohuwa inda hayata ma tana kulawa da marayu kaga wannan kissa kuma ta saba da waccan wahiyal qayyimatu alaihim wannan tsohuwa ita ce wadda take tsayuwa ga waɗannan yara a wurinta Allah tabaraka wa ta'ala ya aje wannan saniya a gunta aka samu falamma alimat annahum ah, la yuzakku lahum gairaha ab'afat alaihim samana lokacin da suka tafi gurin wannan tsohuwa suna buƙatan su sai wannan saniya sai ta ninka kuɗin saniyan fa atau Musa suka zo ga annabi Musa fa akbaruhu suka ce masa annahum lam yajidu hadha na'at illa inda fulana suka ce ai ba su samu siffan wata saniya da ta dace da siffar da annabi Musa ya ba su ba face a wajen wata tsohuwa wadda take kulawa da marayu wa annaha sa'alathum abu'afa samaniha sai dai kuma ita tsohuwan ta nemi su bata kuɗi ninkin ba ninkin yadda su suke son su saya fa qala lahum Musa alaihi salam sai annabi Musa ya ce musu inna Allaha qad kana khaffafa alaikum ai da Allah ya sassauta muku da farko Allah ya ce ku je ku yanka saniya ku kuka ringa tsananta wa kanku har Allah ya tsananta muku da farko an sassauta muku da kun yanka kowace saniya da Allah ya amsa fashaddattum ala anfusikum sai kuka tsananta ma rayukanku tunda kun tsananta ma rayukanku don haka sai ku sai saniya na yadda tsohon nan ta faɗa fa a'atawha ridaha wa hukumaha suka bata abin da take yarda da shi da kuma hukuncinta fa fa'alu washtarawha suka sai wannan saniya fa ha suka yanka wannan labari yana cikin littafin tafsir na al-Imam Tabari shafi na 979 akwai kuma labari kashi na hudu har yanzu dangane da yadda suka samu saniya labarin al'imamu suddi shi ma yana cikin littafin tafsiri na al'imamu tabari labari na 980 ya ce wa kana rajulun min bani isra'il wani mutum ne daga cikin kabilar banu isra'il min abarrin nasi bi abihi shi ma yana biyayya ga ubansa wa anna rajulan marra bihi ma'ahu lu'lu'un yabi'uhu to shi wannan mutum da shi da mahaifinsa suna tare sai ga wani yazo zai wuce kusa da shi yana da lu'lu'u zai sayar fa kana abuhu na'iman babansa yana bacci shi wannan yana zaune tahta ra'sihi al-miftah shi baban nasa da yake kwance mabudin shagon yana kasan matashin kansa wannan ya taho zai wuce da lu'lu'u yana so ya sayar shi kuwa wannan mutum dama dan kasuwa ne yace to ga lu'lu'u zan sayar ya gaya ma wannan yaro faqala lahu rajulu tashtari minni haza al-lu'lu bi 70 alfan za ka sai wannan lu'lu'un akan zan baka zinare dubu saba'in faqala lahu al-fata sai yaron ya ce kwarai wannan lu'lu yana da kyau faqala lahu al-fata kama anta hatta yastaqidha abi fa akhudhuhu bi 80 alfan ka sayar min dubu saba'in ko a ka yana da kyau amma ba zan tada babana ba tunda yana bacci ka bari babana ya farka in ya farka zan sai wannan lu'ulu akan dubu tamanin kai dubu saba'in ka sai da ni amma in dai zaka iya hakuri har dai mahaifina ya tashi daga baccin da yake yi to zan saya a dubu tamanin sai ya wuce ya tafi ana nan sai ga wani ya taho da lu'ulu'unsa shi ma dai sayar ya ce ka sai da min shi a dubu sittin sai ya ce e in ka yi haƙuri zan sayar maka zan sayi wannan wato lu'ulu naka ba ma dubu sittin ba zan ƙara ma dubu goma ya zama dubu saba'in amma fa sharaɗi kai haƙuri har babana ya farka bana son muta da shi to haka nan har dai mutum na ƙarshe taho wanda ya zo masa da lu'ulu'u wanda ya ce zai sayar masa dubu tis'in ya ce a inda zai haƙuri har mahaifinsa ya tashi zai bashi a kan dubu ɗari dukkan waɗannan mutane da suka zo masa da lu'ulu'u babu wanda ya yarda ya yi haƙuri har mahaifin nasa ya tashi daga bacci kafin ya ɗauki mabuɗi na shagon daga ƙarƙashin filonsa a bisa ga wannan dalili sai ya ce shi ba zai tada babansa ba duka su tafi ya yafe lu'ulu'un da suka kawo sayarwa to wannan abu da yayi shine Allah ya saka masa kafin mahaifin nasa ya farka sai Allah ya saukar da wannan saniya kusa da shi sai ga banu Isra'ila sun taho neman saniya ah, suka same ta a gurin wannan yaro ga saniya muna bukata shi kuma ya ce to bai sayarwa sai in za a cika masa fatan wannan saniya da zinari suka koma ga annabi Musa suka ce ya nabi Allah inna wajadna al-baqara inda haza mun samu saniyar nan a wajen wannan saurayi fa ba an yi utinaha ya hana mu ya wato ya ya bamu ita wa qad a'tainahu samanaha mun bashi kudin sai annabi Musa ya ce musu ah, tuntuni Allah ya sassauta muku kuka tsananta makawunan kawunanku. don haka ku biya shi yadda ya sanya a wannan lokaci suka yanka saniyan bayan sun yanka suka fede ta suka cika fatan da zinare kafin nan suka ba mu wannan yaro kaga kissoshi daban-daban har kashi hudu dangane da abin da ya auku a zamanin annabi Musa game da samun ita wannan saniya ala kulli hali shi Allah tabaraka wa ta'ala bai faɗi kissa guda ba shine abin da Abu Hayyan yake faɗa a cikin tafsirinsa da yake cewa babu wata riwaya guda daga cikin riwayoyin nan da take da asali da ayar qur'ani ko kuma hadisin annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. Baki ɗaya kisoshin nan an same su ne daga malamai kuma babu guda ma wanda aka danganta shi da sahabin annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. In ba ka samu to zaka tarar su wannan hadisin yana da rauni. Allah tabaraka wa ta'ala ya katse maganar ya ce fa zabahu ha suka yanka wannan saniya wa ma kadu yaf'aluna kamar ba za su aikata ba me Allah ya faɗa a gaba ya ce wa iz qataltum nafsan wa iz qataltum nafsan fadara'atum fiha haka wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun Allah tabaraka wa ta'ala ya ce bayan an yanka wannan saniya aka ce musu wa iz qataltum nafsan a sa'ilin da kuka kashe wani rai atun fiha kuka dinga saba kuka dinga sabani a game da kisan wannan mutumin in an ce iddara'atum ikhtalaftum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun to Allah mai fitar da abin da kuke boyewa ne Allah mai fitarwa kun ga nan gurin akwai wata balaga saboda kada ma banu Isra'ila su jingina rayar da wannan mutumin ga Annabi Musa na farko Annabi Musa bai yarda ya yanka saniyan da hannunsa ba ya ce ku yanka su suka yanka saniyan sannan bayan sun yanka saniyan annabi musa alaihi salam ya ce musu ah, wa iz qataltum nafsan fadara'atun fiha sa'ilin da kuka kashe rai kuna sabani da juna akan kisan wannan mutumi wallahu mukhrijun abinda annabi musa ya ce Allah shine mai fitar da abinda kuke boyewa kaga dan ya barranta kansa kada ma su jingina raya wannan mamacin ga annabi Musa alaihi salam sai ya maida al'amarin gaba ɗaya ga Allah Allah shine mai fitar da abin da kuke boyewa فقلنا اضربوه ببعضها فقلنا اضربوه ببعضها نعم كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون a lokacin da aka yanka saniya annabi Musa bai yadda ya yanka ba saboda hikima ta shi don da ya yanka saniyan ka san sharri irin na banu Isra'ila karshe ma su ce shi ya raye mamacin annabi Musa sai ya ce ku yanka saniyan da kanku suka yanka ku fede suka fede Allah ya ce fakulna sai muka ce idribuhu bi ba'dha ku daki wannan mamacin da wani sashi na jikin saniya kaga har yanzu dai annabi Musa bai taba ba ku ku dauki wani sashi na saniyan ku dake shi kaga ana gwada musu dai annabi Musa ba shi da hannu a raye wannan mutumin da zai tashi baki dai aiki ne na Allah nan ma Allah ya ɓoye magana faƙul nadribuhu bi ba'dha sai muka ce ku bugi wannan mamacin da sashin ita wannan saniyan ina ne aka ɗauka daga jikin saniyar aka bugi wannan mamaci har ya tashi da rai Allah bai faɗa ba in ka duba ahkamul qur'an na ibn al-arabi a mujallar na farko shafi na 24 da al-jami'u li ahkamil qur'an tafsirin al-imam al-qurtubi a mujallar na farko shafi na 457 da littafin al-ahkam as-sughra mujallar na farko shafi na 57 aka ce lamma baraba banu isra'ila al-mayyita bidhalika al-ubu a lokacin da banu isra'ila suka ɗauki wata gaba daga jikin wannan saniya ba a faɗi gaban ba suka daki wannan mamaci faƙala sai wannan mamaci ya miƙe ya zauna sai ya ce dami inda fulani na yana wajen wani wato shi ya kashe ni fata ayyana katulhu a wannan lokaci sai kisan wannan mutumin ya tabbata ya zama wajibi wato tabbas lokacin da aka daki wannan mutumin ya tashi وقد استدل مالك malikun بهذا على القصامة وندا wanda wannan kissa din ta sa al-imam malik abin da yake kafa hujja da cewa idan har aka samu an yi kisan kai sannan aka samu wata hujja cewa mutumin da aka kashe ya faɗi wata magana kafin ya mutu to wannan magana da ya faɗa za a yi aiki da ita misali da a ce zai ce dami inda fulanin kafin ya mutu an kashe wani misali sai ya dogon suma kafin ya mutu ya yi dogon suma can da ya farfado sai ya ce wane shi ya kashe ni faɗin haka kawai sai ya mutu a mazhaba ta imamu malik wannan maganar da wannan mutumin ya yi za a ɗauke ta a matsayin hujja saboda shi wancan mutumin kun ga an dake shi da wani sashi na, jikin wannan saniya yana tashi sai ya ce wane shi ya kashe ni sai ya koma ya mutu maganar da ya faɗa ɗin nan sai ta zama hujja sai aka yi hukunci da ita aka kashe wancan kaga ya gwada cewa da a ce wani mutum zai iya faɗin wanda ya yi ƙoƙarin kashe shi kafin ran sai ya fita to za a yi amfani da kalmarsa a masabar malikiya to amma fahimtarsa ta saba wa jumhurin malaman sunna akan cewa ba a ɗaukar maganan mutumin da aka kashe shi kalmar da ya faɗa kafin ya mutu ba za a ɗauke ta ba sai in an samu hujjoji a kai saboda zai iya faɗin magana cikin ɗimuwa komai zai iya faruwa saboda fita hayyaci ah, imamu malik yana cewa cinyar wannan saniyar aka ɗauka aka daki wannan mamaci kuma Allah baraka wa ta'ala ya raya shi ta ina imamu malik ya samo hujjar cewa cinyar saniyar aka ɗauka akwai wani tafi da ake kiransa alƙabas a juzi na biyu shafi na 164 aka ce inna ma zakara zalika li anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kad zakara nadhirahu fi shar'ina Ah, ta inda imamu malik ya gano cewa cinyar saniyar aka yanka aka daki wannan mamaci har kuma wannan mamaci ya tashi imamu malik ya ciro haka ne ta hadisin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai hadisin annabi da yake gwada cewa la kuma sa'atu hatta yukhbira ar-rajula fakhizuhu bima yasna'u ahluhu min ba'dihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kafin tashin kiyama za a samu wani zamani wanda in mutum ya dawo gida in matarsa ta yi zina cinyarsa za ta gaya mar in ji annabi muhammad idan mutum ya dawo gida ya taras matarsa ta yi zina to cinyarsa za ta fallashi wannan matan shine imamu malik ya gano ta wannan hadisin cewa cinyar wancan saniya aka ɗaga aka bugi wannan mamaci kuma har Allah madaukakin sarki ya ba shi rai fara'a maliku ridwanullahi alaihi anna nutqal fakhzi muntazimun fi shara'i cewa cinya yayi magana ba abu ne na farko ba kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa zai auku kafin tashin duniya ya auku a zamanin annabi Musa alaihi salam don haka ba abin mamaki bane kasance cinyar saniyan nan aka daga aka da daki wannan mamaci wanda a dalilinsa Allah tabaraka wa ta'ala ya sa masa rai wanda al-Imam tabari ya kawo hadisi na 1081 daga Mujahid bin Jabar makamanciyar wannan fasara ta Imam Malik da Ikrima da al katada amma kamar al Suddi wanda shi ma tabi'i ne cewa yake lahamun bainal katifaini akwai wani nama ne da yake tsakanin kafada biyu na saniya naman da yake tsakanin kafada biyu na saniya wannan nama aka yanka aka daki jikin wannan mamaci Allah tabaraka wa ta'ala ya tada shi abul aliya kuma ya ce a a ƙashin saniyar aka ɗaga aka da ki wannan mamaci wannan mamaci ya tashi wanda ibnu zaid yake cewa wata gaba ne na jikinta aka yanka aka da ki mamacin da shi kuma Allah ya raya shi walakin mata inda zalika ittifaqan sai dai ko da dai malamai sun saba akan wani sashi ne na saniyan aka yanka aka da ki wannan mamaci da shi sai dai an yi ittifaki akan cewa mutumin ya tashi babu shakka don yadda Allah madaukaki ya faɗa abin ya tabbata Allah ya ce ka yuhyi Allahu mauta haka nan Allah yake rayar da mamaci to babu shakka Allah ya rayar da wannan mutumin kuma ittifakan malaman sunna sun tabbatar da cewa bayan mutumin ya faɗi wanda ya kashe shi ya sake komawa ya mutu bai zauna da rai ba da fatan ku gane hmm. al-imam tabari yace wala dilalata fil ayati wala khabar ولا دلالة في الآية ولا خبر تقوم به حجة على أي أبعادها التي أمر القوم أمر القوم أن يضربوا القتيل به باب وندليل دقا آية القرآن كو حديث النبي محمد babu wata hujja mai ƙarfi da za a dogara da ita a ce ga yankin da aka ɗauka aka daki jikin wannan mamaci har ya tashi Allah ya sa masa rai babu ba aya ingantacciya babu hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-imam tabari ya wa ja'izun an yakuna alladhi umiru an yadribuhu bihi huwa al babu mamaki cinya ne kamar da imam malik ya faɗa wa ja'izun an yakuna dhanab tayuma wato jelar wannan saniya ne bindinta aka yanka aka daki wannan mamaci kuma ya tashi wa gadruful kataf tayuma kafadan saniyan ne wa gairu zalika min abu abiha Allah da ya gaya mana cewa faƙul na duribuhu bi ba'dha sai muka ce ku daki wannan mamaci da sashin wannan saniya don haka dai tabbas an dake shi da wani sashi na saniya wani sashi ne babu wanda ya tabbatar don Allah bai faɗa ba saboda babu dalilin ma neman a sani in ka sani mai zai maka yace wala yadurru al-jahlu bi ayyi zalika barabul qatil don ka jahilci wani sashi ne na saniyar aka yi amfani da shi aka daki wannan mamaci har ya tashi da rai jahilcin sanin wannan bai cutarwa wala yanfa'ul ilmu bihi kuma dan kana da ilimi ka san wani sashi ne aka yanka ilimin bai amfani saboda baka samun lada dan ka samu wannan ilimin ko ma'al iqrar bi anna al-qauma qad darabu al-qatil bi ba'd al-baqara ah, zabhiha matukar ka yarda da cewa banu isra'ila sun daki wannan mamaci da wani sashi na jikin saniyan ah, bayan an yanka ta fa ahyahu Allah kuma Allah ya raya shi in dai ka yarda da haka to shikenan ka san wani sashi ne ko ka jahilta wannan babu illa a kai Allah ya ce ka zalika yuhi Allah mauta hakanan Allah yake rayar da mamata wa yurikum ayatihi kuma hakanan Allah yake nuna muku ayoyinsa la'allakum ta'qiluna da fatan ku yi hankali kun ga wannan ita ce hujja da take tabbatar da cewa ba su da hankali duk maganganun da suka yi wa annabi Musa ya ce kaza su ce kaza ba cikin hankalinsu suke ba Allah ya ce la'allakum ta'qilun da fata ku yi hankali Ah, saboda haka yasa annabi Musa ya ki yadda ma a ce shi ya yanka wannan saniya bare kuma fidanta ko kuma dukan jikin wannan mamaci da wani sashi nata duk su suka aikata Allah tabaraka wata'ala ya tada wannan mamaci zamu dakata haka in Allah ya kai mu gobe insha Allah sai mu tashi ainihin inda ya kamata mu fara tafsirin mu na bana akwai tambayoyi ah, waɗanda aka rubuta jiya ah, zan karanta su wasu kuma na yi watsi da su ya kamata ku gane sharaɗi na game da amsa tambaya duk tambayar da na fahimta an yi ta da nufin takalar wani malami ko janyo wata rigima wannan tambayar ban karanta ta da kuma tambayar da na fahimci ba ta da ma'ana kamar misali mutumin da ya rubuta malam ina hukuncin zina to yanzu wannan tambaya kaga ba ta da ma'ana ko ko ko wanda yake tambaya makomar mutumin da ya mutu kafiri mutumin da ya mutu bai musulunta ba shin zai tafi aljanna to kaga irin waɗannan tambayoyi ba su da amfani mutum ya amsa to haka nan kuma tambayar da take buƙatan bayanai mai tsawo masu abin nan bayani mai tsawo ita ma bani amsa ta misali akwai wani wanda ya min tambaya ya rubuta cewa wai waɗanne dalilai kan sa a hana mutum wa'azi yana so in yi bayani jiya aka rubuta wannan tambaya yana son in masa bayanin dalilan da sukan iya sa a hana mutum wa'azi uh, malam what are the factors to be considered in islam before a malam can be suspended from preaching and public lectures yanzu kaga wannan magana ce mai tsawon gaske ire-iren waɗannan tambayoyi ba ni amsa su da fatan don allah ku gane tambaya ta farko ya ce ina tambaya game da ɗan uwanka wanda baya eh, ƙaunarka to wani irin zama eh, za ka yi da shi ya kamata duk ɗan uwanka da yake gwada maƙiyayya kiyayya ka kyautata masa fin da saboda hadisin da yake sahih muslim da annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya ma wani wanda ya kawo kukan irin wannan eh, a gabansa wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce masa wala yazalu ma'aka min allahi zahirun alaihim ma dumta zalika muddin kana kyautata ma yan uwanka su suna cutar da kai to ba za ka gushe ba Allah yana baka ɗaukaka sama da waɗannan yan uwa naka har abada duk mutumin da zai zauna da yan uwansa su suna cutar da shi shi yana haƙuri da su kuma yana daɗa kyautata musu to wannan mutumin Allah zai ta ƙara masa ɗaukaka a kansu har abada ba za su taɓa samun ɗaukaka a kan shi ba in ji manzon Allah to sai wani kuma da ya rubuta tambaya ko wata ne a ina tambaya game da mai gida ko magidanci wanda shi yan wai iyalansa in ya dawo daga aiki yaran shi in sun ga ya dawo za su rude kamar sun ga zara'ilu mai cire rai menene hukuncin shi shi wannan mutumin ina so a yi mishi bayani mai kyau don ya canza kyau mana kaga wannan ina gama ce ne ya kamata mutum ya zama mai saukin hali ga 'ya'yansa saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce khairukum khairukum li ahlihi mafificinku shine wanda yafi wato kyautata ma iyalansa wanda akwai hadisin da yake sahihul bukhari hadisi na 5997 akwai wani da ake kiransa al-aqra ibn habis yaga annabi sallallahu alaihi wasallam yana sumbatan ɗansa mutum nawa ne anan yake sumbatan fuskan ɗansa Aga wannan wata sunna ce wadda da yawa ma bamu kula da ita ba annabi yakan sumbaci fuskar yayansa wannan mutum da ya ga annabi ya sumbaci fuskan ɗansa sai ya ce inna li asharatun min alwalad ma qabbaltu ahadan minhum ina da yaya goma yara goma nake da su amma ban taba sumbatan ɗaya ba shine sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya dube shi ya ce man la yarham la duk wanda baya tausayi Allah bai tausaya mara. Hmm. kun ga duk wanda bai tausaya ma yara kenan Allah bai tausaya mishi tambaya ta gaba wannan yace kiran sallar asubahi shin kasancewar as-salatu khairun minan nawm a farkon kiran sallah ne ko kuwa a ƙarshe to a salatu khairun minan ya kamata a yi shi ne a kiran sallan farko ka duba sahihu targhib a mujallar na farko shafi na 216 kiran sallah na farko ya kamata a yi as-salatu khairun minan ba kiran sallah na biyu ba matsala ce wadda ta samu sabani tsakanin malaman sunna amma idan ka dubi wannan littafin zaka ga hujjoji masu yawa kuma insha Allah zaka gamsu da cewa a kiran sallan farko ne ake yin asalatu salatu khairun minan nawm ko yafi kamata a yi fiye da kiran sallah na biyu a wannan ya ce malam menene hukuncin wanda ya ce ba zai yi azumi ba sai ya ga wata da idonsa to wannan ina ganin jahilci ya sa ya yi haka abin da sa ku nace jahilci ne saboda annabi yana madina da shekara biyu Allah ya wajarta azumi annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo madina daga makka shekaransa ta biyu Allah ya wajarta azumi sannan annabi ya mutu yana da shekara goma sha ɗaya a madina kun ga kenan annabi ya samu shekara nawa ana azumi kafin ya mutu shekara tara shekara tara aka yi ana azumi kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya ittifakan abin da yasa nace jahilci ne duk mutumin da ya ce maka ba zai ɗauki azumi ba sai ya ga wata da idon sai ka ce mar shekaru taran nan da annabi ya yi ka gaya min shekarar da annabi ya taɓa ganin wata da idonsa kafin ya ɗau azumi tsawon shekaru taran nan ku duba abin mamaki sai dai a zo a cewa annabi an ga wata sai manzo Allah ya ce ku tahi da azumi bai taɓa ganin watan da idonsa ba to yanzu kai in ka ce sai ka gani zaka ɗau azumi domin duk abin da zaka yi ka yi ƙoƙari ka yi samar masa hujja saboda a kiyama aikin da duk mutum ya yi mai hujja yake samun rabo a kansa ku lura da wannan a ranar kiyama Allah zai tambaye ka dalilin aiki ka ƙi yin azumi sai ka ga wata da ka ko eh ina hujja ya kamata tun daga duniya mutum ya wa kansa tanadi don kuwa tabbas za a tambaye mu haka ne ko duk aikin da muka yi za a mana tambaya a kai ya kamata a ce muna da amsar da za mu bayar gaban Allah kana da ita kar ka bani amsa ka amsa wa kanka me amsar da zan ba wa Allah idan aka ce min me yau hujjar ban daukan azumi sai na ga wata da ido na na'am wanda aka ce an ga wata sai ya dauka ko da bai gani ba yana da hujja saboda annabi shekaru tara nan da yayi bai taba ganin watan da idonsa ba sai dai a zo a ce an gani sai ce ku dauka kaga kai da kake dauka an kawo maka labarin an gani sai ka ce a dauka sai ka dauka kana da naka hujja ko a kiyama in an ce don me kai sai ka ce eh, saboda annabi sallallahu alaihi wasallam tsawon shekaru tara da yayi yana azumi labari ake kawo masa a ce an ga wata sai ya ce a dauka ni ma shine na dauka ko da ban gani ba to kai fa da kace sai ka gani da idon kai na naka dalili a to wannan kuma sai ya nemi hujja ai eh. tambaya ta gaba menene hukuncin wanda yana azumi sai ya sha hannu da mace to shan hannu da mace dama a haramu ne fasikanci ne ya duba alkanzus samin shafi na 379 ire-iren waɗannan abubuwa suna iya ɓata wa mutum azumi don wannan shine aiki na fasikanci duk mutumin da ko bai kaurace ma ire-iren su ba to babu shakka azumin sa yana iya ɓaci Allah shi kare mu menene hukuncin mata masu ciki da ko masu shayarwa wanda ba za su iya yin azumi ba mace mai ciki da mai shayarwa Allah ya mata rangwame ba za ta rama azumi ba ta aje azumin kuma ta ciyar kawai hadisai masu ɗimbin yawa sun inganta daga annabi muhammad mace mai ciki da mai shayarwa ba sa rama azumi ciyarwa kawai suke yi ciyarwa nan kuma kar kuma rabin sa'i ne wato mudun nabi guda biyu a madadin kowace rana ka duba irwa'ul galil a mujallar na hudu shafi na goma sha tara kaga bayanai da ya kawo hadisan duka masu yawa wannan shine fahimta mafi inganci A tambaya ta gaba, can a Muslim expose the secret of uh, his fellow Muslim brother to other to others who are not around when he committed the offense? wannan uh, wani ne ya tambaya it is wrong to disclose the secret of a Muslim brother. Uh, there is a famous hadith reported by Muslim of which the Prophet sallallahu wasallam was reported saying, whoever covers the secret of a Muslim brother in this world, Allah ta'ala will surely cover him in the day of judgment. Ah, sai tambaya ta gaba bayan sallama idan eh, bayan sallaman liman liman ne ya gama sallah sai ya yi sallama ah, sai ya juya baya ya ta miƙa wa mamunsa hannu wato musafaha bayan an yi sallama ya halatta bid'a ne bayan an yi sallama sai a juyo a dinga shan hannu bari kirga muku littafai na farko majmu'u fatawa na shekul islam mujallar na 23 shafi na 239 ka duba al-ibda'u fi madaril ibtida shafi na 283 ka duba bida'un wa akhfa'ul musallin shafi na 165 ka duba al-mahkamul matin shafi na 108 da kuma irshadu salikin shafi na 132 bid'a ne sai wannan kuma ya tambaya matar da ta rayu kamar shekara 40 bata yi aure ba har ta mutu ba ta yi auren ba za ta samu aljanna kuma in ta samu aljanna za ta samu sabon miji ne ko za ta zauna ita kadai ne da kun gada na ga dama da na jefar da wannan tambaya amma tambayin ta da daɗi shi yasa na ga ya kamata in karanta ah, wai shi damuwansa ta shekara arba'in bata aure ba ta mutu to shin za ta shiga aljanna in ta shiga aljanna kuma za ta samu wani mijin ne ko kuwa haka za ta zauna to ai ya manta akwai wasu maza kuma da suka shekara arba'in din har suka mutu ba su yi aure ba kun gane ta shekara arba'in har ta mutu ba ta yi aure ba ko to akwai wasu maza kuma da suka shekara arba'in din sun mutu su ma ba su yi aure ba kaga an gamu eh, a a kiyama ai Allah ya gaya mana suratul zukhruf wa fiha ma tashtahihi al-anfus wa taladdu al-ayun duk abin da rake sha'awa akwai a gidan aljanna saboda haka ita in ta tashi ba ta taba aure ba akwai wanda shi ma ya mutu bai taba aure ba eh, sai ta zaba shi ma ya zaba Ado ba fatawa wa ahkamul mar'a shafi na 37 okay akwai wani kuma da yace bayanin da muka yi ajiya kai bayani akan wani littafi da wani malami ya rubuta game da rayuwa bayan mutuwa shin wannan rayuwa waɗansu mutane ne daga mutanen farko ko kuwa a wannan zamani akwai irin wannan yana faruwa to ba shakka na yi bayani akan littafin ibn abid duniya ibn abid duniya ya rubuta wannan littafin sunan littafin man asha ba'da mauti shi ibn abid duniya din nan yanzu shekararsa 1145 da mutuwa kun ga kenan ba a cewa malamin yanzu shekararsa 1145 tsakaninsa da annabi Muhammad shekara 272 ne tsakaninsa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka ba wai malami ne na wannan zamani ba amma littafin da ya rubuta ya rubuta shi ne saboda ya tabbatar maka akwai mutanen da Allah ya raya su bayan sun mutu a duniyan nan ba wai a lahira ba shi ne ya rubuta littafi a kansu wanda kuma kun sha jin labarai a kai misali annabi isa ɗaya daga cikin mujizozin da yake yana tayar da mamaci ko sannan ga kissa da muka karanta yanzu na banu isra'il abin da ya auku tsakanin annabi musa da annabi musa ya umarce su su yanka saniya kuma allah ya tada wani mamaci wanda ya faɗi wanda ya kashe shi ashe kun ga wannan mutum ya tashi bayan ya mutu sannan ga tarihin uzairu ga tarihin banu isra'ila da suka tafi ganawa da allah allah ya halaka mutum dubu saba'in kuma ya tada su ya sake ba su rai kuma sun daɗe suna da rai kafin su mutu suna nan kissoshi da yawa a cikin Qur'ani da kuma hadisan Annabi Muhammad ire-iren waɗannan kissoshi ne ya ciro sai ya yi littafi guda da ya suna man asha ba'dal mauti to karshen tambayar malami yake cewa ko kuma rayuwa ce ta lahira kawai yace sannan akwai abin da ake cewa fatalwa babu wani abin da ake cewa fatalwa wannan shirme ne sai wani mai tambaya kuma yace yaya ingancin hadisin da yace ana amsa addu'ar addu'a a rabin sha'aban wannan hadisin ƙarya ne ana amsa addu'a idan watan sha'aban ya zo rabi wai akwai wannan hadisi hadisin ƙarya ne ka duba sunan wal mubtadi'at shafi na 142 da kitabul hawadis wal bid'a littafin al-imam abubakar at-tartushi shafi na 128 shi wannan malamin shekararsa 896 da mutuwa don haka duka waɗannan littafai ba na wannan zamani bane hmm. wani hadisi da duk ka gani ake maganar falalan rabin sha'aban cewa ana ibada ko ana wata addu'a duk wannan hadisin ƙarya ne bai tabbata daga annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wasallam sai tambaya ta ƙarshe da yake cewa does injection spoiled fasting uh, a ƙarshe sai ya dawo ma Hausa yace mai azumi zai iya sa tozali da rana to da alluran da yayi tambaya da tozalin gaba ɗaya ba sa bata azumi allura na asibiti baya bata azumi tozali baya bata azumi wannan ita ce fahimta mafi inganci daga cikin fahimtar da malamai suka yi game da wannan hukunci ka samu majmu'u fatawa na Sheikhul Islam mujallal na 25 shafi na 241 ka ga bayani da yayi mai tsawon gaske akan hukuncin allura da kuma sa tozali dinna da sauransu hatta sa turare ba shi da wani dangantaka da azumin musulmi akwai hadisi da ya inganta ma daga Anas bin Malik yana sahihu sunan Abi Dawud hadisi na 2081 cewa Anas din wanda ya zauna da annabi shekara goma a gida guda anas bin malik yana saka tozali in yana azumi kun ga ashe da tozali yana bata azumi da anas bin malik bai sa shi ba domin haka waɗannan abubuwa dukkan su ba su bata azumi wannan ita ce fahimta mafi inganci Allah madaukakin sarki ya samu dace da gaskiya da kuma sunnar manzon Allah eh, idan akwai kuma tambayoyi to sai a kawo sai mu aje insha Allah zuwa gobe mi salati ga manzon Allah اللهم صل على محمد وعلى اهل بيته وعلى ازواجه وذريته كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال بيته وعلى ازواجه وذريته كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتئنا اللهم باسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ما شاء الله الله يساك ومالد الهيري wannan kuma shine ƙarshen tafsirin wannan rana a cikin wannan mp3 wanda Sheikh Abdulrazak ya haifan ya gabatar kada ku manta cibiyar addinin musulunci na darul islam wanda ke shago mai nan ba aisha shida laushefin complex daura da randa ba wannan wunti kasuwar wunti bauchi bauchi state nigeria ita ta shirya muku wannan mp3 kuma ga masu bukata za su samu a shagonta da ke wannan adireshi ga namban wayan mu ga masu bukata neman mu akan namban waya cikin hausa sifili takwas sifili shida sifili uku sifili biyu biyu bakwai biyar gashi a cikin harshen turanci 0 0 60 30 22 75 wassalamu alaikum warahmatullahi